صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله, واتقوا الله الذي تساءلوا به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من ساكي حدوى أنا مسلاتين أبو هريرة رضي الله عنه أنا سكتو برني شيخ yau muna maraicin alhamis sha uku ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya dace da takwas ga watan Jun na shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai muna cikin karatun tafsirin qurani mai albarka muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya albarkace mu da abin da muke karantawa a cikinsa daidan mu Allah ya ba mu ikon ganewa Abin da muka gane Allah ya ba mu ikon aiki da shi kuskuren mu kuma Allah ya afuwa ya gafara ya ba mu ikon ganewa da gyarawa ah, kun sa batirin mu ci gaba muna cikin suratul hajji mun karanta ayoyi bakwai na farko a cikinta za mu tashi daga kan faɗar Allah ta wa ta'ala wa minan nasi man yujadilu fillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير أجيها منكرا كاكونا آية آية أكو tabaraka ta'ala ce wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla shaytanin marid kutiba alayhi annahu man tawallahu fa annahu yudhilluhu wa yahdihi ila adhab as-sa'ir wannan muka ce an ibn al-harith shin Allah ya buga misali da shi da ire-irensa ma'ana sai tabaraka ta'ala ya sake kawo makamancin wannan aya yace wa minan nasi man a cikin mutane akwai wanda ke jayayya da manzannin Allah suke jayayya da malamai magadan manzanni suke jayayya da masu ilimi kuma bi ghairi ilmin kuma su ba su da ilimin akan me suke jayayya fillah cikin sha'anin Allah cikin harkar tauhidi maganar ubangiji magana ce ta ilimi magana ce da ba a iya wato ainihin gano hakikaninta sai an yi karatu to amma nan tabaraka ta sai ce su ba wai karatun ba komai ba su da bi ghairi ilmin wala hudan wala kitabin munir gaskiya ana gano ta ne shari'a ana samun ta ne ta ɗayan hanyoyi guda uku ko dai abu ya zan ma'lumun ne daruratan kowa ya san shi kamar kadaituwar Allah abu ne da hankalin kowa ma ya yarda shi in ka ga mutum bai da shi ne to an samu gurbata a tunaninsa shine al-ilmul badahi ko al'badihi, wanda yake da da haifuwarka da halittarka Allah ya sa maka wannan akwai abubuwa da Allah ya ɗora hankalin mu akan su ne ke kira al in yaro ya zo ya iski kujera biyu baba na kan babba kanin sana kan ƙarama. kuma yana so ya zauna kan kujerar me zai sai ce mashi tashi wa ya faɗa mashi mutum biyu ba su iya zama akan kujera guda hankalinsa wannan shine al'ilm albadali ko albadihi kun gane ko sanin cewa ɗaya in an raba ta za ta zama rabi-rabi biyu in an raba ta za ta zama guda-guda bambance sama da ƙasa shine aikin ilimi na hankali akwai abuwa da yawa na rayuwa da Allah ta'ala cikin hankalin mai kisa sayan su in ka bugi yaro sai ya kuka ba wai dole sai ya ji ciwo ba a'a don bai yadda da zalunci ba wannan fikira ce shi da alilmul badihi idan wani ya buge shi ya fara kuka sai ka zo ka rama mu sai ka ga ya dariya saboda bi saboda ya yarda da ai adalci yanzu an daukar masa musa to duk wannan badiha to Allah ya ce ba su da ilimi ba su da shari'a ba su da kitabun mulk ma'ana babu ilmul badihi sadan babu shari'a ta istidlalul aqli ka sa hankali ne zurfi ka gano abu yanzu idan na je makaranta ai zan samu karatu karatun nan kuma zai kare ga wannan tunani ne ba fikira bace amma tunani ne hankalin ne istidlal ko kuma wala kitabin in ka zo makaranta abinda aka karanta kai aiki da shi don aka hanyoyin ilimi guda uku ne ko fitra ko hankali da tunani ko nassi na littafin Allah ko sunnan manzon Allah sai Allah ta su ba su da ko guda haka kawai su siddan suke jaya game da lamarin ubangiji game da Allah game da ikon ubangiji game da siffofin ubangiji game da abin da ya danganci mulkinsa duk waɗannan ba a jayayya a cikin su sai idan akwai ɗaya daga cikin abu guda wanda ya fi ƙarfi ga sha'anin ubangiji shi ne kitabun mulki shiriyar da Allah ta'ala ya sauka saboda ni saboda Allah ya wuce hankalinmu laisa ka mislihi shai mu kuma hankulanmu suna kama ne abinda suka gani ko suka ji ko suka taba tabawa ko suka sani dai a takaice to Allah tunda ba mu taba ganin sa ba ba mu kusa da shi irin kusan da muka tabawa misali ko mu shaka duk ba ko daya to dole abinda zamu dogara gare shi wajen sanin Allah shine littafi me ya faɗa game da kansa shi sa ahlus sunna as'adun nas bi kitabillah don su ba su karbar shiriya da bayanin ubangiji wurin kowa sai wurin Allah sai ko bayanin da manzon Allah ya game da ayoyin Allah amma ka kawo naka hankali ka gwada shi da tunani ka ce ai in Allah ya zama kaza zai zama kaza in aka yi kaza zai yi kaza ba su amfani da shi a babin tauhidi kenan ba a jayayya game da lamarin Allah sai idan akwai shirya Sani ثاني عتقه ubangiji ya ce yana mai kau ƙirjinsa yana mai kau da kansa daga abin da aka karanta masa na littafi liyudilla an sabi lila don ya ɓatar da mutane daga hanyar Allah da wufin duniya khizir don mai ɓatar da mutane yana da ƙasƙanci a duniya alƙawarin Allah ne in dai ka rayu kana walakanta kana lalata tunanin mutane kana ɓatar da su to lalle ne sai Allah ya maka wani wulakanci a duniya wa nuziqu yawm al-qiyamati a al-hariq kuma wulakancin duniyan baya isa ranar al-qiyama mu dandana masa azabar zama zalika ƙaddamar qaddamat da, sai a ce masa wannan shi ne sakamakon abin da hannayenka suka gabatar wa anna Allah laysa bi dhallamin lil kuma Allah ba mai yawan zalunci ne ga bayi mun ce muku sigatul mubalagha ana amfani da ita li taksiril hadas aw takriril hadas ko baka? mallahu bi zallamin Allah ba bai yawan zalunci ne lil abidi gaba yi to me yin zalunci kadan ne a to me yasa aka amfani da sigatul mubalagha wa mallahu bi zallamin wa ma rabbuka bi zallamin lil abid wala yazlimu rabbuka ahada nan babu mubalagha ubangijinka baya zaluntar kowa to anan ne mubalagar za ta zo domin inda yana zalunci to ga adadin bayansa da zalunci sai yawa tunda mutane nasa ne aljanu nasa ne mala'iku nasa ne halittu duka nasa kaga da yana zalunci da zalunci sai ya yawaita sai ka ce to bai taba yi ba haka al-siratul mubalagha wasu malamai suna cewa sai zai babiya amma kuma shi babi hadin domin shi ubangiji da mai yin zalunci ne da ya zalunci sai ya yawaita to ba bai bane ko da ne wa minan nasi man ya'budullah wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير ومن الناس من يعبد الله على حق cikin mutane akwai masu raunin imani waɗanda suna bauta ma Allah ne ala bisa kan iyaka bisa kan gaba suna bauta ma Allah ne da sharadi fa in asabahu khairun itma'anna bih idan yana cikin addini ya ga yana ta samun daukaka yana cikin addini yana ta samun lafiya yana cikin addini yana ta samun wadata yana samun biyan bukata sai ce kai addini ne yana da itma'anna bi sai hankalin ya kwanta wa in asabatu fitna idan fitina ta same shi aka jarabce shi da talauci ko da ciwo ko da kaskanci na rayuwa ko da yunwa ko da wani abu makamancin wannan in talaba ala sai ya jirkita kan fuskarsa kamar baci ne ya ce addinin nan ba ya da kyau domin inda yana da kyau ba a ca ina cikinsa ina samun matsala Allah ce hasirar duniya wal mai irin wannan ɗabi'a ya taɗe duniya da lahira zalika huwa al-khusranul mubin wannan ita ce hasara wadda a fili wanda bai ci moriyar duniyarsa ba saboda an jarabce shi sannan bai ci moriyar lahirarsa ba saboda bai yi haƙuri daman da godiya da haƙuri su ne manya-manyan fuka-fukan imani godiya da haƙuri kasancewa alkhairi cin maka ya kai in ya same ka ka gode kasancewa sharri risko ka yake in ya same ka ka yi haƙuri ku lura nan Allah ta ce fa’in in asabahu khairun wane ne fa'ili kai ne ko alherin ashe alherin ne ya same ka har gida duk lokacin da kaka ka samu alheri alherin isko ka yayi domin akwai irin ka masu nema da basu samu shi yasa manyan bayan Allah suna cewa tsabar imani shine idan Allah ya baka ka gode idan ya hana ka ka yi haƙuri haka dai ko ba haka ba to shi wani bawan Allah sai ya tambaya ya ce wani yan ku mummunan garinku ya suke yi da baiwar Allah sai aka ce musu a'a in sun samu su gode in ba su samu ba su yi haƙuri sai ce to karnukan garinku ba ya suke su bayan sun samu su ci su gode in ba su samu ba su yi haƙuri ya ce kai mu in mun samu mu ba wani in ba mu samu ba mu gode Allah shi fatakinsa ya wuce ka fahimci cewa alkhairin da ubangiji ya kaddara maka la muhalata zai same ka duk duniya in ta taru walau ijtama'u walau anna ala samawati wal ard law ijtama'u farkon hadisin na Abu Dharr gifari nake so eh, law anna awwalakum ba wannan ba wannan ba ولو أن أهل السماوات والأرض أرادوا أن ينفعوك بشيء لم ينفعك ما هو كان نسي حديث كما غير بس أي شيء حديث أنا نسي أربعون أنا نواوي حديث مسلم هنا أبو ذر الجفاري لو أن أولكم وآخركم فرقنا حديثني أما أن نقع بعضكم لو اجتمع واعلم أن wa'alam annal ummata law ijtama'u to kun je da gabar take wa'alamu annal ummata law ijtama'u duk duniya in ta taru ala an yanfa'uka bishai suna so su ƙarar da kai da wani abu suna so su dora ka wani mukami suna so su baka wani arziki suna so ka samu lafiya suna so ka samu biyan bukata lam yanfa'uka illa bi shay'in kad katabahu Allah duk kokarin su ba za su wuce su samar da abin da shi ne Allah ya rubuta baka. da ba su yin ba za ka samu ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء illa يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك da duk sun taru suna so su maka sharri a saukar da kai daga mukami a kwace maka arziki a sa maka cuta a hana maka wata biyan bukata manzo Allah ce duk ƙoƙarinsu za su yi ne amma abin da Allah ya kaddare zai same ka shi ne zai same ka sai ce rufi atil aqlam wa jassat an dage alƙalami kuma takarda ta bushe abin da aka rubuta zai same ka zai same ka wanda ba naka ba dabarar duniya ba ta baka shi shi yasa ba haushi akwai hikima da yawa cikin kare maganganu yace saurin nema ba ya kawo amma kun ba ce ka zauna gida ba akwai wani mawaki zamanin daular banu umayya ana ce shi ibnu uzaina aboki ne ga hisham ibnu abdul malik lokacin da hisham ibnu abdul malik ya samu sarauta shi ko yana cikin wani hali na kunci da tashin hankali mawaki ne fitacce sai ya tafiyayya ya je kasar sham dimashq irin kwata sarauta ya zo ya tarar da hisham ana majalisi ya faɗi ya gaisuwa sai ya gane shi suka gaisa irin gaisawar abokai wadda aka saba sai ce ina labari sai labari ba ya da da'irin kai ne, ƙasa ta yi zafi ƙwarai ne sai ce a ibn uzaina ba kai ne kake cewa laqad alimtu wa mal israfu min khuluqi anna alladhi huwa rizqi sawfa yatini ba kai ne kai wannan wakar ba kace haƙiƙa na sani duk da ki butun nake da bai cika faifaiwa ga ɗabi'arsa ba amma na san arzikin da na wani sai ya isko ni har gida kun ga kaba yana ce masa me yasa ka zo nema bayan ka faɗi wannan magana arziki isko ka yake? sai ce Allah ya taimake ka wannan magana gaskiya ce kuma babu shakka na yi kure kuma ina tuba ga Allah kuma ran kaɗe kaga tafiya ta ya juya ya tafi bayan ya tafi sarki ya tunanin gaskiya bai kyauta ba domin ba haka ya kamata ya kori abokin shi kuma yayi masa wayo yayi amfani da wata wata waka da yayi cewa to koma gida ka jira arzikin naka sai nan take ya kira mai kula da taska chief accountant aka ce maza maza ka je ka ɗebi kuɗi aka faɗi wani adadi da kuɗi ka sa a jaka ka cin mashi da Allah tun bai fita gari ba ka kai masa kafin ya ahamo ya bar ganuwar gari nan take aka tada manzo mai sauri aka bashi doki in garma aka ce ka maza ka cin mashi ka bashi duk garin da ya sai a ce ayya ai bai wuce awa uku da barin garin da sai da ya isa gida wurin matarsa ya yi taɗi da ita ce na je ban samu ba amma na bar ma Allah wallahi arziki na zai isko ni hannu suna fira sai aka ce ana sallama musu kaskaskas sai ga jakar kuɗi <laughs> to sai kammala ɗaya baitin yace as'alahu fa yu'annini taqallubu walau qa'adtu atani la yu'annini yace arziki na zan je ina ta neman sa yana gudu yana kiyaye amma da na dawo gida na zauna da ya isko ni sai ka sha isko shi to idan imanin ka yi kwari zaka gane cewa arzikinka da ka nema da baka nema ba Allah zai baka amma kuma wannan bai hana al-akhdh bil asbab bai hana ka tashi ka nema din in ka nema sai Allah ta'ala cikin hikima sai baka abin da ya niyya in baka ne ba ba kuma akwai wani abin da an kaddara maka naka ne amma da sharadin ka ne ba in baka ne ba ba sai a hana ana sama ka ko ba a samu yawa akwai abin da naka ne amma an aje sai ka zo nema in baka zo ba sai Allah ce to ba wani ba matsala alhasil wannan Allah na karantar da mu cewa as-sabr wa shukru min wato a'midatul iman da godiya da hakuri duk suna cikin turakun imani in Allah ya baka lalle ka zama mai godiya godiya kun ba wai da yaren da harshen baki kawai ba i'malu Allah ya i'malu ala dauda shukra wa qalilun min ibadihi kai aiki wanda ke nuna ka gode ma ina godiya ga mutumin da Allah ya bashi arziki ya sarrafa arzikinsa wajen sabon Allah babu godiya a wannan idan kuma ya garace ka kai hakuri sannan ka sani in kana da rabo rabon nan zai same ka akwai wanda ya yanki kauna da rayuwa bai sani ba ashe duk arzikin duniya yana nan tafi a gurinsa sai zaman to da shi da iyalansa da 'ya'yansa da zuri'arsa sun zamo abin buga misali babu mai arziki irin nasu amma fa a da ya ɗauka ba zai arziki ni ba wani ba ni na san wanda matarsa ta rabu da shi don yawon haya ya ishe ta amma wallahi aka wayi gari a jihar su daga baya gwamnati na rance gare shi don ta yi albashi ita kuma wancan ta dawo tana zawarci <laughs> ai ta ne haka na kira ke za su sulhun ta yace a'a ya har yanzu ba amince ma haya ba kuma duk jiha su duk da gwamnan jihar ga lokacin da muke magana duk da gwamnan jihar wallahi bai gidansa ba kuma gwamnati tana rance gare shi ta yi albashi kaga ya ta karewa arziki da wadata amma ba matar shi ta rabu da shi don gudun haya so kar ka ɗauka wai yanayin ka na yanzu shine har abada Allah ta'ala abin da ya tsara maka yana nan Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ubangiji yana dariyar bawansa yana dariyar bayansa azlina qanitin to ba haka ba wala ya'lamuna anna farajahum ko kuma huwa ya'lamu anna farajahum kana kana wai wayo Allah yaushe shi ko ubangiji ya san cewa farajinka yana nan saura kaɗan ka cin bashi sai yana ta dariya kana ta kuka kana ta tsuwa wallahi bana wallahi yanayi kaza in shiga ka albaita shi ne in eh, samari ba duk mata su ƴan mata sun kare mai aure ba kuma alhalin tsaleliya tana na lajin sai ka kai lokacin da ma ƴan mata bin ka suke kana cewa Allah ku kyale ya yi ka <laughs> to idan idan yayi yayi raki Allah ya ce khasirar dunya wal akhirah wato ya tabe duniya da lahira zalika wal khusran mubin wannan ita ce hasara bayani yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'u <coughs> irin wannan da yake kiran wani ba Allah ba wanda baya amfanin sa baya cuta masa baya amfanin sa duk wanda ka bauta ba Allah ba haka yake saboda duk kokarin dan adam yayi ma abinda Allah ya kaddare maka kuma abinda Allah ya hukunta ya maka in mukami ne zai baka zai baka wanda Allah ya rubuta zaka haushi ko da shi gaba da in kudi ne zai baka zai baka wanda daman cikin taskar ubangiji wannan kudin naka ne wallahi jama'a da mun yi imani ba mu ruwa duk wanda kaga ka cire adduka bashi wallahi na ne biyo ta nan in gidanka yazo kuka ci abinci a kwano guda wallahi wannan bangaren da ya ci nasa ne Allah ya kaɗo cikin tallan gidanka eh kuma gashi ka samu ɗaukaka sannan ka samu lada To amma lokaci ba mu gane hmm? a ɗaukuna ka ka kawo mana babu Allah ce ya du'u min dunillahi ma la yadurru wa ma la yanfa'u mutum sai je yana kiran wani ba Allah ba wanda baya cuta masa baya amfanin sa zalika huwa ad-dalal wannan shine bata wanda an mai nisa yad'u man daruhu aqrabu min naf'i yana kiran wanda cutarsa ta fi kusa bisa ga amfaninsa ko babu komi zuwa ka durkusa masa ka duka masa zaka zubar da girman ka da kimar ya cuce ka ko bai cuce ka wataƙila in ya muzanta ka kaje ka kwana da bakin cikin sa da damuwarsa darruhu aqrabu min naf'i cutarsa ta fi amfaninsa amfanin da zai baka mai karewa ne kuma zai baka abin da daman naka ne labi'sal maula Allah ya ce tir da wannan abin bauta wala bi'sal ashir kuma tir da wannan aboki mugu wanda ake bauta ma abar Allah inna Allah yudkhilu alladhina amanu inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa 'amilus salihati jannat jannat yudkhilu alladhina amanu wa amilu ssalihati jannat haqiqa Allah yana shirin shigar da masu imani idan sun haɗa shi da aikin kwarai a cikin gidajen aljanna tajri min tahtiha al-anhar ƙoramu suna gudana ƙarƙashin aljanna saboda ni'ima inna allaha yaf'alu ma yurid Allah yana aikata abin da ya so abin da ya nufa ba mai iya hada saboda haka shigar da mummunai aljanna iradar ubangiji ce kuma lalle ne za ta zarata duk wanda ya ƙi su sai dai ya mutu da haushinsa man kana ya zunnu allan yansurahu Allah man kana yadhunnu allan yansurahu Allah fi dunya wal akhirati falyamdud falyamdud bi sababin ila as-samaa'i thumma liyaqta' ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير من, من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة wanda ke zaton Allah baya iya taimakon manzonsa ko baya taimakon addininsa ko baya taimakon masu kula da addinin nasa haka yake zato fi duniya anan duniya wal akhirah ko al akhirah to falyamdud bi sababin ila sama ya sami wata igiya ya rataye a sama ya shaƙe wuyansa da ita sun maliyarsa sannan ya yake igiyar ya faɗo ya mutu falyanzur ya duba hal yuziban na kai duhu ma ya ziz wannan makircin da ya kulla ba kansa ya kashe kansa saboda bakin ciki wannan <coughs> zai tafi da damuwarsa zai hana Allah ya taimaki addininsa ma'ana duk wanda yake ganin addinin Allah sai ya wulakanta to ya kashe kansa don bakin ciki amma addinin Allah ba zai wulakanta manzon Allah yana nan da martabarsa addinin musulunci yana nan da daukakarsa da'awar manzon Allah tana nan cikin ci gaba ko ayi da kai ko ayi da ka, kama zo ayi da kai yafi maka alheri amma ko ba da kai din ba za a yi don alƙawarin Allah ne kuma idan kana bakin ciki kana jin ciwo to ka je ka kashe kanka amma ba za ka hana daukakar addini ba وكذلك أنزلنا وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد وكذلك أنزلناه آيات بينات kuma kamar haka ne muka saukar da alkur'ani yana ayoyi karara bayyinat hujjoji wadihat da fili suke ayar Allah ba ta koyo Kisa duk wanda yazo ya ce maka wai dole ne sai an yi ta tawilin qur'ani an murda shi kuma mafi yawan sa sai an sai an murda shi an masa tawili za a gane shi to ya saki hanya wallahi ayoyin Allah wa biha indai ka iya larabci da kwarai ba larabci irin wannan da ake yi a makarantar ku ba larabci dai na kwarai in ka iya shi to wallahi zaka gane qur'ani amma dauki qur'ani daga yarensa a shigar da shi zuwa wato wani wata falsafa da wani mantiki da kauce kaucen hanya wannan ba addinin manzon Allah ne ba ba addinin Allah ne ba shi sa Allah tabaraka ta'ala ce huwa allazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamat Allah shi ya saukan maka da littafi cikin sa akwai ayoyin da muhkamat wadihat bayyinat qarara suke ba su bukatar dogon nazari salace hunna ummul kitab su an mafi yawan alqur'ani wa ukharu akwai wasu yan kadan mutashabbih suna dan rikitarwa suna daukar fuska biyu ko haka suke nufi ko haka suke nufi to kai in kace duk sifofin Allah sai mu tawili su to aya nawa za mu tawili ga ya mini aya da ba ta dauke da sunan Allah ko sai ka sa kira duk gaba ɗayan qur'ani sai ka murɗa shi shi ya sa masu irin wannan tunanin ke sai an bar hadisai don me domin hadisai ba su goyon bayan su sai su ce a'a a dai koma ga hankali to hankali nawa na jubba'i al-mu'tazili eh ko na zabakhshari shi ma al-mu'tazili ko na abul hasan al-ash'ari eh wanda bayan ya yi tunanin ya ɗora mutane kuma sai ya canza ya ce ni na bari na dawo ma sunna na sisak ya ce kitabu wa sunna zalla in ka ce da hankula za ka yi kito da hankalin wa duk abin da muka taru muka tuna amfani da hankalin mu sai mun samu babanci ba amma in kuma mun koma ga nasi mun samu waraka to ayoyin Allah bayyana to wa in anna Allah yahdi man yurid ma Allah yana shirye da wanda ya so don haka in kaga mutu ya shirya to zabin Allah ne gare shi idan Allah bai so shi da shirya ba yadda za ya shirya sai kaga yana ta yawo cikin bata yana murna da batansa, ga gaskiya kana ganin ta shi ba ya iya ganin ta innal ladina amanu innal ladina amanu wal ladina hadu was sabiina wan nasara wal majus والنصارى والمجوس والذين أشتركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد إن الذين آمنوا حقيقة ودن سكي إيماني والذين هادوا da waɗanda suka bi addinin hudiyawa addinin yahud annabi musa da magabatansa wasabi'ina da sabi'awa sun kasance akan addinin annabi ibrahim daga baya suka koma suna bautar mala'iku wan nasara da kiristoci wuri uku Allah ya jero innan ayoyin a wuri biyu sai ya gabatar da nasara akan sabi'in anan sai ya gabatar da sabi'in akan nasara idan an yi la'akari da zamani lokaci sabi'awa suna gaba ga kiristoci amma idan an yi la'akari da yawa kiristoci suna gaba da sabi'awa daga wuri biyu sai aka fara kawo kiristoci wuri ɗaya sai aka fara kawo sabi'awa wal majus in kun kuma cikin bakar za ku ga ayoyin guda biyu wal majus da majusawa masu bautar wuta eh mutanen iran kenan can aka san bautar wuta da ɗai kuma har yanzu suna yi ba su bari ko nan najeriya masu bin iran suna bautar wuta ko ƙarya ne da suna sun kashe buhari mai kuka ga su wuta suka kunna suka kewaye ta suna karance-karance suna surkulle suna tofa suka yanka dabba suka ɗebo jini suka kewaye suka hasa wuta haka ne ko ba haka to shi ne addinin majus shi aka gina shi a na walladina ku da masu bautar gumaka inna allaha yafsilu bainahum yawm Allah na shirin yanke hukunci tsakanin su ranar alkiyama don kowane su gani yake shi a daidai alladina amanu musulmi ke walladina hadu yahudawa ke wasabi'in sabi'awa ke wan nasara kiristoci ke wal majus in shi'a ke walladina ashraku masu mushrikai ke kashin nan shi da kowa gani yake shi ke kan hanya allati inna allaha yafsilu bainahum yawm al-qiyamah Allah na shirin rarrabewa tsakanin sauran alkiyama kashi guda a ce aljanna sauran bai amaka su ala kulli shay'in shahid Allah yana halarce ga komai ba abin da ake bayani a ɗaya ayar Allah ta'ala ce innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiina man amana minhum billahi wal yawmil akhir wa amila salihan fala khawfun alaihim wala hum yahzanun da mummunai da hudiyawa da kiristoci da sabi'awa duk wanda ya imani da Allah yayi aikin kwarai to ba su da tsoro ba su da damuwa a ranar alkiyama sai kiristoci suka ce to ya nuna kenan da ku da mudu mu dai yi imani mai yi aikin kwarai to ya za kai imani kai aikin kwarai kana cin mutuncin manzon Allah kana musguna masa kana kafirce masa kana kin yi masa da'a ba kai ba annabin da kake biya ni Allah ya ce masa wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama ataytukum bin kitabin وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلك إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشهيدين manzon da kake takama kana biyansa Allah ce masa yayi innal ladina wa idh akhadha Allahu mithaqan nabiyina ka ambata lokacin da Allah ya rike alƙawari ga annabawa annabi Musa masa wani alƙawari annabi Isa masa wani alƙawari annabi Suleiman an masa wani alƙawari annabi Salih an masa wani alƙawari duk wani annabin da ka sani an masa wani alƙawari lama atitukum min kitabin wa hikmatin idan mun ba ku littafi mun ba ku hikima mun karantar da ku addini sun summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum muhammadu na nan tafe zai zo ya gaskata abin da ke tare da ku la tu'minun nabi wallahi ku imani da shi wala tansurun wallahi ku taimake shi qala aqarrtum Allah ce ma kun amince alu aqarrarna suka ce Allah mun yi saranda duk mai yadda mu amince qala fashad yace to kowa ya shaidan ma wani wa ana ma'akum min shaidin kuma ni ina cikin masu shaida kun yadda in Muhammadu yanzu za ku bi shi to annabin kama an yi haka da shi sannan kai ka ce wai za ka imani kai aikin kwarai baka bi annabi Muhammadu ba shi yasa nan sallallahu ne ke ce ma sayyidina Umar lokacin da ya gaishe da wata kada ce ina ka samu wannan sai ce ai manzo Allah wani wani dan wata sura ce ta at-taura na samu shine nake karantawa sai manzo Allah ya bata ransa yace wallazi nafsi bi yadi law anna Musa hayyun ma wasi'ahu illa an yattabi'ani na rantsa da wanda rai nake da hannunsa shi wanda aka sauka mata takaddan da kake kulin kana karantawa annabi Musa wallahi da yana da rai a yau bai da yadda zai duniya illa ya zo ya zama cikin sabbai na mace ni an mai zamani eh babu haɗi don da akwai shi da ya zo ko ya taɓa zuwa yi mubaya yana ne yana zuwa yana mubaya ga shaidanu eh akwai hadarin amma na shekar ba wancan na annabi Musa eh na malamin ni Allah ya ce ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والدواب كثير حق عليه العذاب ومن يهل الله فما له من مكر إن الله يفعل ما يشاء ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب wa kasirun minan nas wa kasirun haqqa alaihi al'azab wa man yuhini Allah fama lahu min mukrim Allahumma akrimna wa la tuhinna inna Allah yaf'alu Allah ya ce alam tara baka gani ba kai mai karatu ko wanda ake karanta ma yana sauraro ko wanda ya bude rediyo yana jin karatu ko wanda ya rungume talabijin yana kallo ya kai mai karanta alkur'ani ko wanda ake karanta ma wai baka gani ba to gani na ido ne nan ko gani na basira to mu saurara mu ji abin da aka ce mun gani ko ba mu gani ba yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi duk wanda a cikin sama da wanda a cikin ƙasa sujuda yake ma Allah to ubangiji mun dai jiya mun yi imani amma gani ne ido kuma ah to ai kuma mun gani din me yasa mun gani akwai wani abu a cikin halittar sama ko ƙasa wanda ke saba ma tsarin ubangiji rana ta taɓa ciya ni ba zan fito ba ƙasa ta taɓa ciya ku ta zuba shukan ku ni na fasa ba zan fitar da tsire ba teku ya taba cewa ni kadewa zan yi ba zan ba ku ruwa ba ashe wanda a sama da wanda a ƙasa ko suna so ko ba su so akwai inda dole ne su wa Allah sujuda sujuda iri-iri ce idan ina lafiya lau na yi sallah ya rike sujuda zan kai goshi na ƙasa zan ɗora hannayena in saka guwayuna da hanci da goshi in ɗora su can tafuna na in kafa su in natsu to wanda baya da lafiya bai iya sujudar an masa tiyata ga kafafun zaune cikin kujera ya yake sujuda haka kawai bai to shi wani yana can kan gadon asibiti duk an ɗaɗɗaure shi an maki hannuwan an ɗaure ƙirjin an ɗaure ƙabafun shi ma yana sajada ko baya yi shi kuma ya yake sajada haka kawai zai dai danunsa ko ba ka ba to gare mu ma mun sajada ta bambanta to ka taɓa ganin sujudan duwatsu suna nan suna yi ko da baka gani ba la sabbe ne suna yi suna sujada halittu mataki hudu ne jamadun fa nabatun fa hayawanun fa insan akwai jamad abinda sandararre ne baya karuwa baya developing kaman dutse ya shekara dubu yana ne da yake bai karuwa bai da karuwa kaman karfe ba su karuwa fa nabatun akwai tsire wanda ƙara girma yake in yanzu ka shuka iccen mangoro a gidanka damanan nan ta ƙare ya zai zamo ya ƙaru to kun ga shi wannan ya fi wancan don shi yana ƙaruwa to sai hayawanin shi hayawanin inda ya wuce batun, shi yana motsi da fili ana gani yana iya tashi da wani wuri ya fi wani wuri shi ita a nan duk abin da zai yaɗo da zai nan wurin zai ita ko ka taba ganin iccin mangoro ya tashi da wata shiya kuma ta shiya to kun ga hayawanin ya wuce nabatun kamar da nabatun ya wuce jamadun fa insanu kai ku dan adam ka wuce dabba dan kana da hankali dan kana da ilimi don kana tsara abu kai shi yadda kake so ku ku taba ganin wata halitta ta kafa kemarori tana wazi na dauka don ta yada akwai ta kaga ashe duk cikin halittu mu ne gaba mu ne Allah ya dauka Allah ce wala kad karramna bani adam wa ta adam to abin ban tausayi da ban mamaki shine da jamadun da nabatun da hayawanin kowa yana sujuda ga Allah tau'an wa karha amma dan adam wa kathirun minan nas wa kathirun haqqan alayhi mu wasu su yi wasu ba su yi kaga inda sharri yake alam tara anna allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi ashe baka gani ba ya kai manzon Allah da waɗanda ka karanta mu wannan qur'ani cewa fa duk wanda yake cikin sammai da wanda a cikin ƙasa yana yi ma Allah sujuda wa shamsu wal-qamaru kuma musamman rana da wata haka baka gani da rana ke sujuda amma tana yi ko ba ta yi tana yi ka ta gane da wanda ke sujuda amma yana yi ko baya yi Allah ce wal nujumu wal taurari suna sujada duwatsu suna sajada washajaru itatuwa suna sajada wadawabu dabbobi duk suna sajada amma da aka zo gare mu saka wa kasirun minan nas da yawa a masallacin Abu Huraira da masallacin manzon Allah da masallacin Makka da sauran masallatan duniya duk suna sajada cikin gidajen musulmi wa kathirun haqqa alaihi al'azab su Emmanuel suna can su azaba dai suke jira ba za su sujuda babu ko ko ba su su ba su ma sana wankan jaraba ba duniya azamai ne in ba yi wankan jaraba ba ana sujuda ba ai Allah ya ce to wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim duk wanda Allah ya wulakanta shi ya tozarta shi babu wanda Isai ya girmama shi don haka kowa samu girma Allah ne ya girmama shi inna Allah ya fa'alu ma ya sha Allah yana yi yadda ya so don haka ba abin mamaki ba gare shi don ya sa sama da ƙasa da taurari da wata da rana da duwatsu da itatuwa da dabbobi don ya sa su sujada ba wani abu ne daban mun karanta cewa suna tasbihi akwai aya makamancin wannan a suratul nuh amma ita maimakon sajada tasbihi ta ce alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru saffatin kullun qad alima salatahu wa tasbih hadda salatu ma suna suna suna tasbih wallahu alimun bima yaf'alun Allah ya sa abin da suke aikatawa mu kasancewar halittu suna sajada ga Allah suna bin umarnin Allah suna tafiya daidai da tsarin ubangiji rahama ne mu gare mu domin da a ce yadda muke saba ma Allah ƙasa tana iya saba ma Allah wata rana sai ta ce Allah ni dai mutanen Sokoto wallahi ba ni so in ba su tsire ba zan bayar Allah ce ko ni ki yi hakuri ki ba su shinkafa ki ba su dankali ta ce mm, Allah ni ba zan yi ba ah, to kai so ne ka baka gundi ka ce baka yi amma ki Allah da baka wannan iko ba kaga dai har yau ashe rahama ne mu a gare mu sama a ce ki sako ruwa ta ce ni mm, ban da bodin gani ba zai ba zai ruwa bodin sai a cire mutanen bodin ko a ce kanawa kasuwancin ku yayi yawa kun tara kuɗi da yawa haka sama ta ce ita ba za ta ba ku ruwa ba ku sha zafi ku je China ku dauko masu yi muku industrial rain su yi muku ruwan sama na irin da ake ake fesa arafat shi za ka taba ganin kullum ka zo arfa za ka gane haishin ruwa ba za ka taba ganin arfa ka ta yi kore saboda ba ruwan saman ubangiji ba ne na ɗan adam industrial هذان خصمان اختصموا هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار قطعت لهم ثياب من نار صب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به, يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم وذوقوا عذاب الحريق هذان خصمان اختصموا في ربهم الله يتقى وسو dangi biyu nan sun yi jayayya cikin lamarin ubangijinsu ma'ana ga mummunai na jayayya da kafirai kafirai na jayayya da mummunai kowa zai raba husuma sai lace fallaze da kafaru qutti'at lahum min wayanda suka kafirci alkiyama ana yanka su tufafi ne na wuta cin su wuta shan su wuta tufafin su wuta mashimfidin su wuta majinginin su wuta matsayin su wuta makwancin su wuta mazaunin su wuta Allah kai mana kariya ikhtasamu fi rabbi. sun yi jayya ne cikin lamarin ubangiji sun yi husuma wa'annan suka ce Allah kadai ake bi wannan suka ce ƙarya ne akwai abin bi ba Allah to waɗannan sai Allah ya yanka masu tufafi na wuta yusabbu min fawqi ru'usihim alhamim tare da suna cikin wuta suna saye da tufan wuta kuma yusabbu min fawqihim ana kwarara musu min fawqi ru'usihim ta saman kawunan su alhamim ta fasashe ruwan zafi don haka ana ruwan sama a cikin wuta jama'a amma wannan ruwan da ake tafasashen ruwa ne yadda ka san dan fire brigade an aiko shi da ruwan zafi domin ya watse masu muzahara biyar su ake da ruwan zafi ana fesa kuma su gudu babu wurin tafiya kuma ruwan ba su kashe wutar isharu bi ma fi butunihim Allah ce ana narka abin da ke cikin cikunansu da wannan ruwan waljulud ana kone su. walahum maqani'u min hadid kuma suna da kulki kulake suna da gwami amma na karfe wanda ya sha wuta kuma da shi ake dukar su subhanallahi ko da bulala aka ce ga mutum cikin wuta kuma ana yi masa bulala akwai tashin hankali to bale a ce dukan ake da ƙarfe kuma yana cikin wuta sannan ana yi masa ruwan wuta kuma azaba bisa azaba kullama arado an yakhruju minhu duk lokacin da suka tasan makofa suna so su fita min gammin saboda sunu da tasko da azaba da wahala uidu fiha sai a mai da su a cikin don haka wuta tana da matsa. in sun taso makofa sai mala'iku su zaburo cikinsu su yi kukan kura su yi musu wata irin hargowa wadda za ta tsoratar da su su sake koma inda sun ka fito سماء بيسو لكلك وذوقوا عذاب الحريق أتشو كجيكو يتدن أنا عذاب وطا عذاب الغبار الله كيمانا كاريا الله كارك كدر وطا تستبجك إن الله يدخل الذين آمنوا إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حليب وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد inna allaha yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihati jannat hakika Allah yana shirin shigar da masu imani idan sun gaurwaya shi da aikin kwarai zai shigar da su gidajen aljanna kun an raba husuma ki fi rabbi كفروا قطعت لهم ثياب من نار والذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار an raba garrama ko ba saboda duk wanda ya garnama da kai game da tauhidi yace shirka yace aggaba sai ka ce mu je zuwa tunda mahaukaci ya hau kura babu mai tsayawa akwai inda za a je akwai ranar kindillanci inna allaha yudkhilu alladhina amanu wa amilus salihat haqiqa allah yana shirin shigar da masu imani da aikin kware gidajen aljanna tajri min tahtiha al-anhar quramuna gudana a karkashin ta saboda yawan ni'ima yuhallawna fiha min asawira min dhahab ana yi masu ado a cikin aljanna da mundaye na zinari wa lu'lu'a kuma za a sa masu sarƙoƙi na lu'lu'i don haka a duniya an hana maka sa munduwa an hana maka sa sarƙa amma a lahira za ka sa su na zinari wa libasuhum fiha hariri tufan su a ran nan alhariri a duniya saboda ɗai kada ni'imar ta yi ma yawa an ce ba a yadda ka sa sai dai mun yuna shi ofil hilya mata ne aka ce su an yadda su sa amma kai karka sa kai namijin su uhudu ila tayyib min kuma a shiryar da su da dalilin wannan zuwa ga magana mai kyau uhudu ila siratul hamid kuma a shiryar da su zuwa ga wato tafarki wanda an mai kyau wanda ake gode mun ga kenan idan Allah ya nufi ka da aljanna tun daga maganan ka ake ganewa a duniya dan aljanna Allah ya ce wahudu ila tsayin min al magana mai kyau suke sannan wahudu ila sirat al-hamid kuma hanya mai kyau suke bi idan kuma mutum dan wuta ne to daga kalmomin bakin sa ake ji lokaci yayi amma mun fara makare don haka wata kila ko za mu tsaya nan tunda za mu shiga maganar aikin hajji ko eh idan mun tashi daga wannan aya 25 to magana kan me game da aikin hajji ta fara bari mu gani tambayoyin da ke kusa ko akwai wanda muke iya karbawa kai tsaye wani ce assalamu alaikum don Allah ina son a faɗa min me hukuncin wanda ya amai da azumin shi amai iri biyu ne akwai amai wanda zai kubce maka baka sani ba kawai sai ka ji amai yana zo maka ko zuciyarka ta rufe abincin da ka ci ya taso sai kawai ka ga amai ya zo maka to wannan amai wanda baka yi jawo da gangan ba baya da laifi kuma baya kare azumi akwai amai wanda ka takura ka wahala ka jawo shi da kanka wannan amai dole ne za ka ranka idan ka yi shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man zar'ahu alqai'u fala qada'a alayhi wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi duk wanda amai ya kubce masa to babu ranko a kansa amma wanda ya jawo amai da gangan to wannan sai ya ranka Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen a cikin ikhtiyarat nashi sai ce to idan ya zama dole ka jawo amai an sa ka cikin babin mara lafiya ka jawo aman ka kurkure bakin amma ka samu faro-faro ka kara da shi daga nan kuma sai ka je gurin mai naman unguwar ya gasu babu laifi a yanka wannan yana cewa malam don Allah menene hukuncin mace mai shayarwa shin ko za bayya ciyarwa o za ta iya ciyarwa wurin karaba kalmomi kun ga za ta sai ta ta zama kamar ba kuma sai ya game da iya sai da karanta za bayya za ta iya ciyarwa idan ta ci abinci kowace rana ciyarwa ba ta mai ciki ko mai shayarwa ba ce gaskiyar magana ta masu rashin lafiya ta dindindin ne ciki ba rashin lafiya ta dindindin ba shayarwa ba kasa ta dindindin ce ba so hukuncin su hukuncin marar lafiya ne wannan ne mafi inganci za su iya sha amma za su ranka ciyarwa ta waɗanda ba su iya azumi saboda asali lokacin da Allah ya wajabta azumi sai ya ce wanda duk azumi ke ba wahala to ya ciyar wa alal ladina yutiquna fidyatun ta'amu miskin ba ka ranar ɗaya ga watan azumi ka fara ka ji ba ka iyawa ka ce kai da Allah ba komai sai ka ce a kirawo almajiri sai ka ce ya kawo kwano sai sai ka zuba masa kunu ka haɗa masa da ƙosai da shuga ka ce ka yi in an sha ruwa ka gudun ba ni na fasa azumi daga baya sai Allah ya ce faman shahida minkum ash-shahra bal sun kowa yayi azumi duk wanda addare da lafiya yayi azumi to wadanda su kuma abin yana ta gayyara su fa sai suka koma kan wacce ayar wa alal ladina yulqulu fi daga tsoho rududdugagge da tsohuwa rududdugaggiya da mai ciwo wanda ba a zaton ya warke suke ciyarwa wani ɗan ne ce malam da Allah yana halatta in sa makarin gidanmu guba saboda ya ce mutu saboda dalili kamar haka na ɗaya malam wallahi karin bai da wani amfani kuma yakan tsoratar da mutane unguwa na biyu kuma annabi sallallahu alaihi ya ce mala'iku rahama ba su shiga gidan da aka aje kare kuma malam ni da iyakacin sani na karen mu ba karen gadi bane kuma ba wanda ake zuwa kiwo da shi bane shi idan na ba shi guba shi ko na yi jihadi ko na yi sabu to da farko da ya kamata mu ya kawo kare ko ba haka ba ina ganin shi yaro ne babansa yana kiwon kare shi bai san dalili to na farko dai kai ba kai ke da mallakin karen nan kuma baka san dalilin da sa baban kai aje karen nan abinda kake da shi na ilimi da karatu daidai ne kai sharing da mahaifinka ka je kai magana da babanka to baba ina ganin karen nan fa yana cutar da mutane da yawa yana tsoratar da mutanen gwa sai ce to ai kai yaro don haka ka kawo shi ai kafin in kawo karen nan gidan nan naku ba mu da sakat ko kwanan bazara ba mu iya yan nan nan naka yan mata sai a zo da dare ana birowa kansu kaga ka san amfanin karen kenan in a da baka sani a takaice ni ba zan ba fatawa haka je ka kashe karen wani ba saboda hadisin da ka kawo amma ina baka shawarar ka tattauna da mai karen ka ji me yasa ya aje shi idan baya da amfani a san hanyar rabuwa da shi kuma idan za a rabu da shi ba ta kai a sa masa guba a kashe shi ba hanyar kashe kare ce akwai masu kiwon kare don wasu manufofi sai a ba su fitan su je su yi ta yi to Allah ya sa dace Allah ya sa gama lafiya ina tuna muku da takaful da muka yi magana wanda ba su yi rajista ba su je su yi rajista wanda suka yi rajista su je su tantance sunayensu Allah ya sa mu gama lafiya Allah ya rufa asirin mu Allah ya ba shugaban kasar mu lafiya mu ma Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu wadata da arziki wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu